dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abauta masa muna masa godiya Allah madaukakin sarki ya ba mu dama za mu ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi yau sha ɗaya ne ko sha biyu ne sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1447 29 da watan biyu dubu biyu ɗaya ne to ɗaya ga watan uku yau da kwanan watan da ya rike ɗaya ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida a ƙirgin miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki datar da mu muna tafsirin surar nan mai albarka suratul kahfi a karatun da ya gabata mun dauko kissan nan ta annabi Musa alaihi salam da abokin tafiyarsa wanda suka hadu da bawan Allah nan da Allah madaukakin sarki ya fade shi a cikin wannan sura mai albarka yace fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma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 قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا ya gabata mun karanta wannan kissa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda mu samu haske akan irin fashin bakin da zamu yi na waɗannan ayoyi da cikin suratul kahfi anan Allah madaukakin sarki yana cewa qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce hal attabi'uka yace shin zai yi in bi ka ala an tu'allimani akan ka ilmantar da ni min ma'ullimta cikin abin da aka ilmantar da kai rushdan na shirya ƙwala sai shi khidir yake cewa iddaka lalle kai lan a ma'iya sabara ba ka da ikon yin haƙurin zama da ni wa kaifa tasbiru yaya za ka yi haƙuri alama lam tuhit bihi khubra akan abinda ba kai da cikakken ilimi akan sa qala satajiduni insha Allah sabira annabi Musa ya ce da sannu zaka same ni in Allah ya so mai hakuri wala ka amra kuma ba zan wa umarninka ba qala sai khidir yace fa in ittaba'tani to idan ku ni fala ni an shay'in kada ka tambaye ni komai hatta uhdifa laka hu dhikra har sai in ni na fari ambatan abun gare ka ya gabata cewa annabi Musa alaihi salam da abokin sa Yusha ibn Nun kamar yadda zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari sun hadu da wannan bawan Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya faɗa ƙarar yace Khadir ne akan ce Khadir ko Khidir kamar yadda muka faɗa ba haushe yakan ce Halliru lokacin da annabi musa ya haɗu da wannan bawan allah tun da dama allah maɗaukakin sarki ne umarci shi da umarnin allah ya ji. kuma allah maɗaukakin sarki ya gaya masa wannan bawan allah yana ɗauke da wani ilimi wanda shi bai shi da haka abin da ya sa annabi musa ya wannan doguwar tafiya kawai don ya je ya nemo ilimin da ba shi da shi ne abin da ke nuna mana falalar ilimi kenan domin annabi musa fa ɗaya ne daga cikin manzannin allah manya-manya da yawa cikin malamai sun kirga cikin ulul azumi na rusul manya-manyan manzannin Allah guda biyar yana cikinsu amma da ya ji labarin ilimi abun wani wanda ba shi da shi ya nika gari ya yi doguwar tafiya kuma ya ce komin tsawon tafiyar da ya ce a zai hukuban daga wasu malamai suka ce hukuban ya kai shekara tafiya shekara tamanin ya ce kai ko zan yi tafiya shekara tamanin don in je in samu wannan ilimin zan yi wannan yake nuna girman ilimi ana iya ba da komai na dukiya ana iya ba da kowane irin lokaci ana iya kowace irin sadaukarwa saboda ilimi haka kuma wannan muka gada daga magabatanmu akan wannan addini sun yarda ko me za su rasa inda akan ilimi da sun yarda su same shi sun su rasa shi saboda ilimi shi ke gaba da komai Allah madaukakin sarki bai taba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roke shi wani abu dan ya kara masa ba sai ilimi wa rabbi zidni ilma ya kace ubangiji kara mai ilimi wannan abun muhimmancin ilimi da addinin musulunci ya zo da shi shi yasa magabatan mu suka tsaya suka jajirce dan neman wannan ilimi kuma da haka ne suka isar da sakon zuwa gare mu jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu labari yaji a wajen wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Sham jabir yana Madina yaji a Sham akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake da wani hadisi na kisasi mun karanta hadisin a cikin wannan sura shi bai ji hadifin daga manzon Allah sallallahu alaihi amma ya tashi yayi tafiya wata guda haka al-Imam bukhari ya kulla babu cewa Jabir dan Abdullah radiyallahu ya yi tafiyar wata guda don ya samu hadisi guda daya ya isa sha sai ya ji ashe Abdullahi dan Unais ne shine yake dauke da wannan hadisi ya aika wa mai gadinsa a gaya masa ga abdullahi ɗan ga jabir ya zo ya ce jabir ɗan abdullahi ya ce ya eh, jabir ɗan abdullahi nan da nan abdullahi ɗan unais ya fito yana taka suturarsa yana taka mayafinsa yana nema ya faɗi saboda ya ji labarin cewa jabir ɗan abdullahi ne sahabin manzan Allah ya zo masa domin shaharar jabir ɗan abdullahi da ilimin jabir ɗan abdullahi cikin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba yake da abdullahi bin unais amma ya ji ya saka ya zo don ya samu wannan hadisin guda ɗaya to wannan shine abin da ke nuna muhimmancin ilimi komin wahalar da za ka sha wallahi in dai kan neman ilimi ne to baka yi aikin banza ba annabi sallallahu alaihi wasallama cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama wata hanya ko mun wahalarta ko mun nisanta in dai ya kama wannan hanyar da dan ya samu ilimi to Allah madaukakin sarki zai hore masa hanyar aljanna da wannan hanyar da yake zamu ga anan qala lahu musa hal attabi'uka malamai suka ce wannan yake nuna ladabi in ka je neman ilimi me neman ilimi dole ne yayi ladabi wa malaminsa in yana so ya samu ilimi annabin Allah ne manzon Allah babu sabani a wajen malamai annabi Musa yana gaba da khidr akan ma cewa annabin ne an sabani ne na malamai mun yi magana akai to kaddara ma shi annabin ne amma ba girman sa daidai yake da annabi Musa ba duk malamai sun alaka cewa annabi Musa yana gaba da shi amma da yake yanzu shine yake ne ba sai ce hal attabi'uka shin zai yi in bi ka kamar ka ce ba na bi ka ba ala an ni? akan ka koyar da ni ne ma ullimta cikin abin da aka baka na ilimi ka bani shari'a roƙo yake yi wannan yake nuna mutumin da ya je neman ilimi sun kuyawa yake tawazo ko da ka fi shi daraja ka fi shi girma amma in za ka nemi ilimi a wajensa dole ka kimanta shi yana daga cin abin da muka rasa yau al'ummar mu. ilimi ba shi da kima don haka za ka ga mutum wanda ya koyar da shi ma ba shi da kima a wajensa al'imam burhanuddin zarnuji allah ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa ta'alimin mutu'allim tariƙar ta'allum ya kawo kissar wani malami yanda yake magana akan girmama malami yace wani malami ne yana karatu a cikin zaurensa na karatu duk lokacin da ana cikin karatu da baya yin wannan ɗabi'ar amma ranar sai a gaira wata ɗabi'a yana cikin karatu ko sai a ga tashi ya tsaya sai ya zauna sai a ci gaba da karatu san sai a ga tashi ya tsaya sai ya zauna bayan an tashi a karatu aka ce aka nama kalla yawon mun ga kazuwa da sabuwar al'ada ba musamman ganin ta ba ana cikin karatu sai muka ka tsaya sai muka ka zauna sai ce ai ba ku gaya da suna wasa ba a wajen zauren nan ai kun gaya da suna guje-guje suna yawo ko ka ce eh ya ce to akwai ɗan malami na a ciki shi yasa duk lokacin da ya zo wucewa na ganci sai in tashi don girmama malami na ba fa malamin ba ne ɗan malamin su ne amma zai tashi ce ijlalan ustazi yace dan girmama malami na in na ga dan sa yazo wucewa sai in tashi in tsaya in ya wuce sai in zauna wallahi yana daga cikin abin da yasa ilimin yanzu ba albarka babu albarka ce. domin shi ilimi fa idan bai zama sababinka na samun yardar Allah ba aikin banza ne ba shi yasa sai ya ce hal attabi'uka shin zan bi ka roƙo yake ashe idan ka je neman ilimi a wajen malamin roƙon za ka yi shi aka ramaka Allah a ce maka ma amin karatun ne ladabi za ka je da shi wani ya ce shi yana ganin yanzu ko abin ne ya sa ilimin ma baya albarka kenan mutanen su ake da ilimin ba ilimin suke bi ba A to yanzu malami ne zai wanda unguwar ya zo masallaci a zo a yi sallar magariba za a yi karatu a yi sallar mutum talatin a masallacin guda 27 su tafi su bar masa mutum uku shi kuwa ta hutun daga unguwarsu kuma haka bane da ku ilimin binsa ake yi binsa ake yi kana bi ne a san maka amma yanzu bin mutane yake a basu da Allah ya ce shi sa yana ganin abin baya albarka babu ladabi babu tarbiyya a ciki Ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani ko ala an tu'allimani a guda biyu ne mimma ullimta ka sanar da ni cikin abin da aka sanar da kai wannan yake nuna shi fa ba wai ya zo gun malamin ne dan ya kare masa ilimin sai iso shi ba shi yana so ya dan tsakura masa ne abin da ke nuna ba fa gasa zai yi da shi ba ba gasa zai yi da shi ba domin shi ilimi ba a yin sa dan gasa ana yin gasa wajen neman ilimi kana nema da abokin neman ka kuna gasa wajen nema din ibada ce ita ibada gasa ake yi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun amma ba a gogayya da mai ilimi da mai ilimi wai a nuna waye ya fi ilimi wannan haramun ne shi yasa yana daga cikin babbar musibar da muke ciki yau kaga mutum yana alfahari da ilimi magabata ba san su da wannan ba a magabatan karka ɗauka sai magabatan kuɗa a nan a nan ƙasar tamu ba za ka samu malamai a da suna yin alfahari da ilimi ba in an ce gafarta malam sai shi almajiri ne shi bai dama shi malami ba ne bai yadda shi malami ba ne ba za ka taɓa ji malami yana ce maka suwa ne almajirai na ne suwa ne yara na ne ɗalibai na ne ba sa yin haka in ka ji malami ya ce Yan uwana suwa ne almajiransa ne fa sa'ala ne ba abul asdiqa wa yake faɗin wannan maganar malamin ishmawi ya ce sa'ala ne ba abul asdiqa wasu daga cikin abokai na sun tambayi ni almajiransa ne ba amma ba zai ci almajire ba saboda tawabu tawabu shi ilimi in na Allah ne tawabu yake sawa ilimi in dai na Allah ne haka al-Imam Shawkani yake cewa idza kana al-ilmu nafi'an kassara sahibahu in ilimi mai amfani ne to tawazu yake sa mai shi amma in kaga mai ilimi yana girman kai yana dagawa yana cewa shi yana da shi to alama ce ta ilimin ba mai amfani bane Allah ka sare mu hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta ka sanar da ni wani abu cikin abin da aka sanar da kai kuma da yace mimma ullimta akwai ishara zuwa ga shi kansa khidir ya nutsu ya sani fa Allah ne ba shi wannan ilimin ba fa sa bane ba dabara su ne da haka kai mai ilimi kullun ka rinka jin cewa da Allah madaukake baka ilimin na fajarrabawa ne maka yaga zaka yi aiki da ilimin ko zaka yi girman kai kai dagawa ka nuna mutane su basu da daraja saboda ba su da ilimi yanzu kalma da ake yawan amfani da ita a wajen karatu mutum ko ya wani kusko a ce jahilai a ce jahili wannan mutum kama da bangar malamai ba lokacin da zai wani da jahilai wato kai kana zuwa kai mai kira kai mai ilimi Allah ka tsare mu ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan na shari'a kalmar shari'a nan da ya fara tana nuna maka cewa dukkan ilimin da yake nema ilimin da zai zama sababin shari'a sa ne idan ilimi ba zai zama sababin shiriyar ka ba to ba shi da amfani gare ka in ilimi zai sa ka girman kai in ilimi zai sa ka ruba in ilimi zai sa ka nuna isa to ilimin bai maka amfani ba domin ilimi na gaskiya tawazu yake sa ku duba dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duniya ba ta taba daukar mai ilimi irin manzon Allah ba ba ta taba daukan mai daraja irin manzan Allah ba amma ku duba yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cike dabi'unsa da tawazu lokacin da aka gaya masa shine shugaban yan adam baki daya manzan Allah da zai fara sai da ya kore alfahari a ciki yace ana sayyidu waladi adama sai yace bila fakhr ba fa alfahari nake yi ba sakon Allah nake isarwa sakon Allah nake isarwa sayyidina ali radiyallahu ta'ala ɗansa muhammad ibn ali yake tambayinsa yace man afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyha yace wai wannan al'ummar gaba daya waye fi kowa falala bayan annabin al'ummar ne sai sai da yace abubakar yace thumma man sai wa kuma ya ce sai na ji tsoron karna ce waye kuma ya ce usmanu sai na ce sun ma'anta sai na ce sai kai kuma sai ce ma'ala ma'ana illa rajulun minar musulmi ma'ana illa ahadun minal musulmi ya ce nifa ba kowa ba ne baya ɗaya ne daga cikin musulmi sai na alifa yake ji ba kowa ba ne face mai ɗaya ne daga cikin musulmai kawai saboda tawabu duk ilimin da waɗannan magabatan suke da su ba za ka taɓa je suna alfahari da ilimi ba mai ilimi ya kamata ya zama ya fi ta wazo. ya fi kowa kankan da kai Allah ka shirya da mu lokacin da annabi Musa ya gaya wa Khidir haka qala innaka lan tastati'a ma'i sabra ma'iya ko ma'i sabra kira wai guda biyu bi fathil ya ko kuma da sukun yace innaka lallai kai lan tastati'a tabbas ba za ka iya sabran ma'i haƙuri da ni ba ba za ka yi haƙuri da ni ba ashe nan ba laifi ba ne idan malami ka zo neman karatu wajensa shi kuma ya sanar Allah yana da wani abin da ba za ka iya jurewa ba ya maka bayani ku ce to gafa ina da ƙa'idodi kuma ina da dokoki ina da sharuɗa wani malami na ce zan je wajen karatu ɗaliban su suka ce min kai an yi za ka yi karatu a wajen wanda malamin ba ai malami ne mai dokoki don za ka iya zuwa awa biyu kana jiransa ya ce ka jira kuma in ka tafi daga ranar ya kore ka awa biyu kana jiransa to kaga awa biyu in ka kwatanta da irin abubuwan da magabata suka yi wajen juriya wajen neman karatun sai gaba komai bane fa domin cikin malaman hadisi akwai wanda aka nakalto cewa shi kare ne da shi na farauta in ka zo zuwan farko sai tura maka kare kore ka kaga in mai karaman niyya ne daga ranar ba zai dawo ba amma in mai himma ne ko karen ya kore shi gobe sai sake dawowa sai ya jarraba kai da za ka iya ko ba za ka iya ba al'imam malik ibn anas yana cikin gidansa wani bawan Allah ya zo kwankwasa masa kofa ya fito ya ce yaya ya zo karatu ya zo akwai masa karatun hadisin annabi ne ya ce ah hadisin annabi ka zo koya an shi ne baka da tarbiyya baka da ladabi ka kwankwasa mun kofa ba za ka gina shi na fito ba imam malik ya sa aka masa bulala goma saboda ba yi da ladabi ba yi da tarbiya. a ladabtar da shi tukuna bulala goma aka masa wannan bawan Allah saboda kishirwar hadisin yake so karatun yake so sai memori ya je ya zauna har sai da imam malik ya fito da kansa ya gan shi ya ce ba kai ne na za aka baka bulala ba ya ce kwarai kuwa ni ne me kake jira ka ya ce za jira ka koya mun hadisin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga in yanzu ne in ya fara zagin ka da kai da babanka da kakanka duk sai ya zage muku duniya amma yace shi yana jira dai akwai masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to bulala nawa za a kai maka yace bulala goma yace to zo in koya maka hadisi goma kowace bulala hadisi da da aka koya masa hadisi guda goma shi ce gafarta malam ko za a kara mu wata bulalar goma ne sai a kara mu hadifin goma da haka fa mutanen nan suka yi ladabi suka samu ilimi shi za ilimin ya albarka dama yanzu ne yake cewa daga ka zaran ka dan fara koyawa almajirinka ka dan koya masa dan karatu kaɗan ya yi dan umlatul akam ko bai iya umlatul akam ɗin ma sosai na walwazo ya fara na ɗaya bai iya ba kawai shi ma sai ya buɗe buɗe majalisinsa lokacin da kake karatun shi ma lokacin ne sana ta karatu a ga magana ai ga kunnan jaki kenan to sai yace masa innaka lan tastati abu iya sabar kai ban haka iya hakuri zama da ni ba me yasa ya faɗa ma haka saboda shi annabi Musa alaihi salam manzo ne na Allah yana da shari'a da aka bashi ta musamman shi kuma abin da wannan bawan Allah zai yi wasu abubuwa ne waɗanda a zahiri in ba a bayyana maka ba fita ne daga cikin shari'ar a zahiri fita ne daga cikin shari'ar da haka ba zai yi haƙuri ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit khubran ya faɗi dalili yace yaya zaka iya haƙuri akan abin da baka da ilimin sa na san ba zaka yi haƙuri ba to amma annabi Musa yana son ilimi shi dai yana son ilimi qala satajiduni insha Allah sagara yace in Allah ya so zaka same ni mai hakuri wala a'si laka amran kuma bazan saba maka umarni ba mun karanta a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shin annabi Musa yayi hakuri ko bai yi ba annabi Musa fa mai hakuri ne ba na wasa ba kar wani ya ga kabar annabi Musa bai da hakuri domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da yawa idan an cutar da shi manzan Allah yana rarrashin kansa ne da haƙurin annabi Musa inda za ka gari annabi Musa mai haƙuri ne sosai yace rahimallahu akhi Musa laqad uziya bi akthara min hadha fasaba sai ce Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da ya fi wannan ma kuma ya haƙuri kun san kenan annabi Musa ba garin haƙuri ke da shi ba annabi Musa mai haƙuri ne kuma yana cin ulul azmi da Allah madaukakin sarki yace fasbir kama sabara ulul azmi na rusu ka yi haƙuri kamar yadda ulul azmi suka yi haƙuri kaga Allah ma ya sa yancin masa haƙuri. to amma me yasa annabi Musa ya kasa yin hakuri akan waɗannan abubuwan da Khidir yayi saboda kamar yadda na faɗa ne shi yana da shari'a duk waɗannan abubuwan da ya aikata a zahiri saƙawa shari'ar Allah ne a zahiri to ai baya daga cikin haƙurin da ake yabo a saƙawa Allah kana gani wai ba kai magana ba kuma a ce haƙuri a wannan ba haƙuri ba ne ba haƙuri ne mai kyau ba Al-Mutanabbi ya المتنبين يقولون حلم قل فللحلم موضع فحلم الفتاة في غير موضعه جهل Ya ce ana cewa magana hakuri hakuri ce zama hakuri bai na da wurin yinsa idan mutum ya hakuri a wurin da ba wurin hakuri bane ce wannan ai ba hakuri bane wauta ne to annabi Musa alaihi salam ne in sha Allah gara in Allah ya so ka same ni hakuri wala a'si laka amra ba zan saba wa umarninka ba kama zahirin abin da ya faru za mu ga cewa annabi Musa alaihi salam bai iya riƙewa wannan sharaɗin da aka sa masa ba domin an samu masa sharaɗi qala fa in ni. in ka bi ni to fala tas'alni an ko fala tas'alanni an shay'in kirawo ina guda biyu kada ka tambaye ni komai hatta uhdifa laka minhu dhikran sai in ni na fara ambaton abun in ni na fara magana akan abin to zaka yi tambaya amma in ban yi magana ba karka ka tambaye ni komai wannan sharadin shine annabi Musa ya kasa cika ba saboda zahirin abin da ya gani abubuwa ne waɗanda suka sabawa shari'ar da Allah madaukake mashi kuma da ma khidir ya ga masa anta ala ilmin mimma allamaka Allah kana kan wani ilimi da Allah ya sanar da kai wa ana ala ilmin mimma allamani Allah ni ma ina kan wani ilimi da Allah ya ilmantar da ni to saboda ilimin da annabi Musa yake da shi na shari'ar sa waɗannan abubuwan da aka yi a zahiri wanda in aka zo aka gaya maka su daga baya kamar yadda zai gaya mana daga baya za ka ga ba saba shari'a ba ma amma lokacin da aka faɗe su a zahiri za ka ga cewa aka aikata su za ka cewa sun saba shari'a in baka san sirrin ba annabi musa ya ce satajidu ne insha Allah sabir ya ce insha Allah kuma ya ce wala asilata abu suka ce a annabi isma'ilu alaihi salam lokacin da mahaifinsa annabi ibrahim ya mafarki yana yanka shi Ya yace inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min Ya ce za ka same ni mai haƙuri, insha Allah in Allah ya so kuma yi haƙuri shi dan har sai da Allah madaukakin sarki ya fanci shi فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المسلمين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم أكفا شيشي da abin yanka mai girma annabi isma'il ya yi haƙuri ya jure to bambancin anan shi ne shi annabi isma'ilu alaihissalam abinda ya yi na jure wasa da ya yayi akan umarnin Allah maɗaukacin sarki ne don Allah maɗaukacin sarki ya nuna wa annabi Ibrahim shi kuma su kuma mafarkin annabawa wahayi ne don haka yanzu shi yana bin wahayi ne shi kuma annabi Musa a nan shi zahirin abin da yake gani shi ne saba wahayi a kai. shi an saba wa abin da Allah maɗaukacin shi a zahiri a wajensa amma shi wancan duk da cewa ga shi nan kashe shi za a yi to amma da yake umarnin Allah maɗaukacin sarki ne ya sani sai ya iya jurewa ya bi amma in ba haka ba dama annabawan Allah madaukakin sarki ba za su ga ana yin barna su shiru ba ba zai yi ba annabawa ba zai yi a ce suna ganin barna kuma su shiru ba shi yasa ma kuka yi ayyan muke ganin daga cikin abubuwan da suke sunna shine abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ta kariri kenan saboda ba zai yi ai ba daidai ba manzon Allah ya bari kama da yake zahirin abin da ya aiku afkuwa nan zahirin ya saba wa abin da annabi Musa ya sani na shari'a Allah subhanahu wataala dan haka bai iya cika wannan sharadin ba na'am sai Allah ya ce فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا وأنقض شرقي وأن نبي موسى عليه السلام yanzu za a shiga filin daga za a kama tafiya fantsalaka sai suka tafi su biyu in ba kuma ta bare annabi musa da shi da wa suke tafiya shi da yusha ibn nun yanzu kuma sun haɗu da kai sun zama sunawa su uku amma sai Allah ce fantsalaka sai suka tafi su biyu ba a sake magana yusha ibn nun ba tun daga nan ba a sake maganarsa ba malamai sun tattauna akan wani wai me yasa fata musa ba a sake ambatansa ba kuma a kissa shi kenan wasu suka ce to ai duk abin da ya faru a gaban ba shi da wani abu na cewa ba wani aiki da zai iya yi ba wani amfanin da zai yi faɗansa ba zai amfanin komai ba da haka shi sa ba kawo shi ba a cikin malamai akwai waɗanda suka ce yusha ibn nun tun da ya gane cewa wannan ruwan ma'ul haya da ya taɓa kifi shi ne ya rayu to shi sai ya je ya ɗauki ruwan ya sha to shi kuma wannan ma'ul hayati wai in ka shashi ba za ka mutu ba to kaga tun daga nan da ka san magana ba za ta tabbata ba domin Allah madaukakin sarki cewa ma da annali basharin min qablika al-khulda fa in mitafa mun khali to shi ne sai khidir ya masa horo ya sanya shi a cikin wani jirgi ya kama tafiya a cikin teku haka zai ta tafiya a cikin wannan tekun har tashi alkiyama wannan ba shi da inganci magana abin da ya fi kusa dai shi ne duk aikinsa ya kare yanzu maganar annabi Musa alaihi salam da Khidir aka sa a gaba yaya tafiyar tasu ta kare yaya neman ilimin annabi Musa a wajen Khidir yaya abin ya faru Da haka ce sa ba sake magana Yusha ibn Nun ba Allah yake fantsalaqa sai suka tafi su biyu hatta sai rakiba na safinati har sai da suka je suka hau jirgi kharaqaha sai keta ta anan ma akwai ijazi an takaita magana domin sai aka ce sai suka hau a safina jirgin nan kamar wani sanannen jirgi ne to gashi kuma a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi sallama mun karanta lokacin da annabi Musa ya zo ya sallama wa Khidir da ya masa sallama ma ya yi mamaki saboda wurin nan shi kadai ke rayuwa to ina aka samu jirgi kaga an taɗaice maganar kenan yana daga cikin hikimar magana shine duk abin da faɗansa ba wani fa'ida yake da shi ba kuma in an cire shi ma sakon zai isa sai ka cire shi a cikin magana in za ka yi maganan wani ya zo ya raba kuni? ya zo masallacin umar ibn abdulaziz ana tafsiri kowa an ba shi dubu goma goma misali idan da ya zo bayarwan kowa sai ya kirga nasa dubu goma kafin ya ba shi sai ka tsallake maganin kirga wannan don kirga wannan ko a faɗe ta kuma a faɗe ta ba wani amfanin da ba ta yi ana yawan buga misali da kuɗi ne saboda mutane sun fi ganewa shi sa yawanci za ka yi misali ka yi da kuɗi za su saurin fahimta to shi sa, sai aka taƙaice magana tun da dai dama a kusa da ruwa suke to ruwa kuma ai wurin da za a yi tsammanin jirgin ruwa zai zo ne mun karanta a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa daga cikin masu jirgin wasu sun san khidir kenan saboda suna wucewa suna ganinsa don haka sai suka ɗauke su ba tare da sun biya kuɗi ba lokacin da suka hau wannan jirgin kharaqaha sai keta ta kamar yadda ya tabbata hadisin da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu wani bangare ne na allunan jirgi wato katakon jirgin nan sai bangare shi qala akhraqataha litughriqa ahlaha annabi Musa sai ce yanzu ka keta wannan jirgin litughriqa ahlaha ƙarshen lamarin ya zama halakar waɗanda suke cikin jirgi suka ce lamul aqiba ce sai kunu aqibatul amri ighraqu ahliha domin ƙarshen lamarin in aka farka jirgi aka keta shi jirgin ruwa ai karshen mutane su fada cikin ruwa ne su mutu ana karantawa li yughriqa ahlaha dan shi wato ya kifar da ahlaha mutanen da suke cikin wannan jirgin laqad ji'ta shay'an imra haqiqa kago da wani al'amari mai girma wasu malamai suka ce imran ay ajaban sun kago da wani al'amari mai abun mamaki anan zaka iya tambaya ka ce to wai su masu jirgin suna ina ne khidir ya kita musu jirgi suna ganin ina har aka bo suna tafiya da jirgi har su bari a a kita masu jirgi nan ne yasa wasu malamai suke cewa akwai alamun cewa abinda al-khidir yake yi mutane ba sa gani annabi Musa ne kadai yake gani Allah madaukakin sarki ya ba shi damar yayi wani abin da mutane ba su gani ba amma shi annabi Musa tun da Allah madaukakin sarki ne ya ba shi umarni ya zo dan ya nemi ilimi to shi Allah yana nuna masa to amma wannan yana bukatun dalili a ce ba a gani ɗin to amma dai a al'ada yanzu kuna da jirgin ku kuna tafiya a cikin jirgin ruwa kawai sai wani ya zo ya ɗauko wani ƙarfe yana buga jirgin da ya farke masa wani ɓangare za a shi kuwa to wannan da ba a kawo maganar cewa an hana shin ba shine wasu malamai suke ganin cewa an yakwa suna gani ba annabi Musa ne kadai ke gani ba domin shi kadai inkari wasu malamai suka ce a'a ai lokacin da suka hau jirgin kafin a fara tafiya ne su masu jirgin sun dan gusa saboda wata bukatar su daga annabi Musa alaihi salam sai Khidir a cikin jirgi shine yayin wannan aikin li tughriqa ahla laqad ji'ta shay'an ibran ka zo da al'amari min kirman gaske annabi Musa ya kare sharadi ko bai karya ba ya karya domin ya ce fa inittaba'atani fala tas'alanni an shay'in hatta ahdisa laka minhu dhikra karka tambaye ni komai kuma ya tambaye shi qala alam aqul sai khidir yace da shi shin ban gaya maka ba innaka lallai kai lan tastati'a ma iya sabran ba za ka iya hakuri da ni ba qala la tu'akhidni bima nasit annabi Musa yace kada ka kama ni da abin da na manta mantuwa ne mantuwa ne wala turhiqni min amri usran kuma kada ka dora min abu mai wahala a cikin al'amari na ai wala tukallifni usran fi amri kada ka dora min abu mai wahala har abin da na manta ma sai ka kama ni da shi kai hakuri kar ka kama ni da laifi akan mantuwa da ni wasu malamai suna ganin cewa anan annabi Musa alaihi salam da yace wala tu'akhidni bima nasitu ba nasitu na annisiyan na mantuwa yake nufi ba a'a irin abin da zaka mance da shi amma kana sanar da shi wato wai suna ganin cewa annabi Musa ba manta wannan abin yayi ba kawai yana ganin cewa karara barna aka yi kuma a matsayin sana annabin Allah za a yi barna ya shuru ne ba zai shuru ba da haka suka ce annisiyan anan at-tarku ai la tu'akhidni bima tarakt to amma zahirin magana hadisin ubay dan ka'ab da muka karanta yace kanatul ula min musa nisyana abu da farko da ya faru annabi musa mantuwa ne mantawa yi don haka ma sai ya ce to har mantuwa ma bai kamata a ce a mantuwa ka kama da ita ba in ka ce har mantuwa ma za ka kama da ita to ka ɗan roƙon abin da ba zan iya ba نعم سيشن فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا النبي موسى عليه السلام ده لم من سخيدر fanɗalaƙa sai suka tafi hatta idalaƙi ya gulama har sai da suka gamu da wani yaro faƙatalahu sai khidir ya kashe shi ƙala sai annabi musa ya ce a ƙatalta nafsan yanzu ka kashe rai zakiyatan tsarkakakkiya bi gairi nafsin ba kuma rai ta kashe ba ji ta shai lukra haƙiƙa ka zo da abu abinki qala sai khidir yace alam a laka ba na gaya maka ba innaka lalle kai lan tastati'a ma iya sabran ba za ka iya haƙuri da ni ba qala in sa'altuka an ha. Ya yace in na tambaye ka wani abu ha bayan wannan ne kar ka sake tafiya da ni kad balagta min ladunni uzran haqiqa ka kai makura wajen ba da uzuri dangane da ni annabi Musa alaihi salam da farko mantawa yi to amma matsalar da aka samu abinda aka yi na biyu ya fi na farko muni a zahiri ya fi na ko girma domin na farko wato hanya ce da zai iya yiwuwa a iya mutuwa amma hanya ta biyu kisa ne karba in aka barka jirgi akwai yiwuwa mai a iya mutuwa mutuwa amma ihtimali ne zai iya yiwuwa kuma zai yiwa ba a mutu ba amma wannan karara kisan kai ne sannan musa shi kasa ku ya ce ka kashe rai zakiyatan ko zakiyatan kira'o'i ne guda biyu tabbata dole daga annabi sallallahu alaihi wasallama zakiyatan ko zakiyatan wasu malamai sun bambance tsakanin zakiyatan da zakiya wasu suka ce zakiya shine wadda da ta yi laifi ran da da ta yi laifi amma sai ta tuba inda sai ta zama wankakkiya tsarkakkiya zakiyatan kuma suka ce wanda tun asali dama bata taba laifi ba malamai sun yi sabani akan wai wannan da aka kashe din da Allah madaukakin sarki ce ladiya gulaman suka samu wani yaro wai yaro ake nufi na shekaru ko kuma ana nufin yaro kaman yaron gida ko yaron aiki wasu suka ce yaro ne karami shi yasa ma yace zakiyatan saboda tsarkakakken rai ne bai taba laifi ba amma matsalar sai ya ce bai gairi nafsin ba ta kashe rai ba shi ne sai wasu malamai suka ce to ai in yaro ne karami ko ya yi kisan kai ma ba su kisansa in yaro karami ne bai balaga ba ko ya kashe ba a kashe shi sai kuma koma zuwa gadiya amma yaro da bai balaga ba in ya kashe wani to shi ba za a kashe shi ba suka ce amma sai ya ce bai gairi nafsin abin da ke nuna inda ya yi kisa ne kenan ya cancanta a kashe shi to in wannan ne kuwa to babba ne kenan ba yaro ba ne to amma matsalan shi ne wannan a shari'ar mu kenan a shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mu sanya ya su ko a shari'ar su yaro karamin ma ko ya kisa ana kashe shi ba mu sani ba haka malaman da suka ce yaro ne karami sai suka ce ai zai iya yiwa wannan su a shari'ar su ne an fahimta ko zai yi a a shari'ar su ne da shari'ar annabi Musa ma da ya sani shine in dai mutum yayi kisa za a kashe shi ko da yaro ne amma a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaro karamin yayi kisa ba a kashe shi laqad ji'ta shay'an nukra nukran bi sukunil kaf ko nukran gaban mu ana karanta duka tabbatattun kirawoyi ne laqad ji'ta shay'an nukran ka zo da abu abin ki wai wancan sai ya ce laƙar ji ita a sha'an mai imran wannan kuma ce daga jiji sha'an nukran sai malamai suka ce to yawan ne humuni ne da imran da nukran wasu suka ce a an ce wancan imran al'amari mai girma ko mai abun mamaki suka ce ya fi girma wancan din duk da cewa shi ba kisa ne kai ɗaya ba suka ce amma saboda idan har an samu matsalar barnar da zai yi ba ta rai ba ne ta rayuka da yawa ne to ta wannan ɓangaren wancan aikin a zahiri ya homo ne akan wannan da aka ce sa aka ce sha'an imran a can ɗan kuma aka ce sha'an nukura na a wajen sha'an imran ya fi girma akan sha'an nukura amma wasu malamai suka ce a sha'an nukuran abin kiɗin nan kalmar muninta ya fi wancan suka ce saboda wancan abu ne da zai iya wa mutu amma ba tabbas ba wannan kuma tabbas mutuwa ce karna qala alam aqul laka innaka a can sai ce alam aqul innaka saboda can mantuwa ne karan farko ne ya ba shi uzuri da haka sai ce alam aqul innaka nan kuma sai alam aqul laka innaka ƙarin nan da aka yi na laka yana nuna karfafa magana ne duk inda aka yi ƙari a larabci ko harafi aka ƙara to akwai wata ma'ana da ake ƙarawa ta haka in ƙara harafi suna cewa ziyaratul mabna ya dullu ala ziyaratul ma'ana duk inda aka ƙara bina'in kalma to yana nuna cewa ma'anar ta ƙaru ne haka kuma aka ƙara kalma yanzu nan da ya ce alam aqul innaka ya ɗan yi masa sassauci ne saboda a karan farko ne nan kuma sai ci ƙal alam aqul laka innaka ba na gaya maka ba lan tasadi mai isaura? to anan sai annabi Musa alaihi salam ya ce in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni fala tusahibni ko fala tashabni kirawoyi ne guda biyu su ba in na tambaye ka wani abu ban wannan fala tusahibni karka sake abuta na karka sake tafiya da ni anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rahmatullahi alaina wa ala Musa ya ce Allah ya ji kanmu ya ji kan annabi Musa laulabi bi sama sahibihi la afsara al ajaba yace da ya zauna ya ci gaba da tafiya da wannan abokin tafiyar tasa da ya ga abin mamaki kala kala da Hukala sai ne yace in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni shi da kansa ya kafa wa kansa hujja a wata riwaya da muka karanta ba manzo Allah ce na so a ce na so a ce annabi Musa ya ci gaba da haguri. da Allah ya hakaito mana abubuwa da yawa da za su faru duk wannan baka mai da muka faɗa ba baya nuna rashin haƙurin annabi Musa alaihi salam domin manzo Allah sallallahu ya tabbatar da cewa annabi Musa mai haƙuri ne na gaske kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci ulul azumi min ar-rusul cikin masu haƙuri har manzon Allah aka ce koyi da su kuma da yawa daga cikin malamai sun ce na cin ulul azmi da rusul na فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن القبض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تصدع عليه صبرا الله سبحانه وتعالى يتقبل قيامنا ينزع النبي موسى عليه السلام باين يا ساوى كان في شرده ya ce idan na sake tambayan ka to karka sake tafiya da ni ka bana hanzari a iya hanzari kan ka bana hanzari fantalaka Allah ya ce sai suka tafi hatta idza ata ahla qaryatin har sai da suka je wajen wasu mutanen alƙarya istaba ma ahlaha sai suka nemi ciyarwan mutanen wannan garin su ciyar da su abinci fa abau an yudayyifuhuma amma sai suka ƙi su karɓi bakuncinsu fawadda da fi haji jara sai suka samu wata katanga yuridu an yankabba tana dab da ta faɗi fa'aƙamahu hibir sai tsaye da ita ƙwala sai annabi musa ya ce laushi ita da ka ga dama da ka so latta alaihi ajira da ka karɓi lada akan wannan aikin da ka yi ƙwala khidir sai ce da annabi musa ha za ta bai ni wa bai wannan shi ne rabuwa ta ni da kai Tunda ya sa wasu shari'i ko ya ce ta wannan shi ne rabuwa ta ni da kai sa'una amma kafin mu rabu da sannan zan baka labari bi ta'wili da fassarar malam tasdi alayhi sabra abinda ka kasa hakuri akan sa wato dai masa fashin baki duk abubuwan da suka faru nan sai masa bayanin ga abin da ya faru ga abin da ya faru abin da ya faru a nan annabi musa alaihi salam bayan ya sa sharaɗi da aka shiga wannan gari suka nemi mutanen wannan alƙaryar su karɓi baƙuncinsu da ke nuna karɓan baƙunci wani abu ne wanda yake sananne hatta a shari'o'in wanda suka gabace mu yana daga cikin abin da al'ummar nan tamu yau ta yi watsi da shi annabi sallallahu alaihi sallama, yana cewa ya abdiyafatu falafatu ayyamin wa ja'izatuhu yawmun wa layla karban bakunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwana uku ne wa ja'izatuhu sakamakon bako kuma tukuicin da ake wa bako na musamman yawmun wa layla wuni ne da dare wannan hadisin wasu malamai suka ce ana nufin kwana hudu kenan an hada da uku da daya wasu kuma suka ce a'a kwana ukun ne ake magana in bakonka ya zo wajibi ne a shari'a ka karɓi bakuncinsa na kwana uku a kwana ukun nan za ka ba shi abinci a al'ada yadda ake bayarwa za ka ba shi wurin kwana yadda ake yi a al'ada amma akwai wuni ɗaya na farko shi wannan wunin na musamman ne ciwon nan ana so a goge wuya ne a samu canji hidimar da za a yi masa ya zama ta dabanci a wunin farko wuni na biyu kuma sai a karɓe shi irin abincin da aka saba shi a gida to in kwana uku kuma suka kare to abin da yake na wajibi a shari'ance to ya faɗi wannan abun na Allah saboda rashin zaman lafiya da yanayin da muka samu kan ciki cin amana yayyawa ha'inci rashin gaskiya yayyawa dan da yawa daga cikin musulmai yanzu sun daina maganan karɓin bako da yawa ka'an ne daga cikin mutane wanda har zai zaka zo gidansa ya baka masauki saboda ana tsoro ana taraddadi ba a san da wani iri ya zo ba yaya gaskiyarsa ba amma akwai hadisi cikin ibn rajab alhambali ya kawo shi a shayin arba'una hadis karkashin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu da ya kawo har wasu mutane suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah mukan je bakunta garin wasu mutane sai su ki karban bakuncin mu sai ce in kun samu dama ku dauka ku karba in kun samu dama wannan ibnu harjab ya kawo shi ne a lokacin saboda ya nuna cewa wato asali ba a musulunci dole ne in ba koyi zo ka dauki nauyin sa to kaga ba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kade ba a'a ga nan ma lokacin da annabi Musa suka je da Khidir sai Allah madaukake ce fa abau an yudayyifuhuma sai suka ki su karbi bakuncin su wannan rashin karban bakuncin a zargi ne ake fa wajada fiha da yuridu an yanqadda sai ga wata katanga tana nema ta faɗi amma shi khidr sai ya sanya hannu fa aqama kamar yadda zo a cikin hadisin da muka karanta na ubay dan ka'ab katangar wata wato wata mu'jiza ce da Allah ya bashi katanga ce ta kusan faɗo, amma da ya sanya hannunsa ya dago ta sai ta tsaya cak to lokacin annabi Musa alaihi salam sai yake ganin cewa tunda mutanen nan sun yi karban bakuncin mu ai da sai mu ma nan mu ce a biya mu aikin da kai musu laushita lattakhazta ko latakhizta kirawoyi ne guda biyu su ma tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ka so sai ka karba lada akan abin da muka yi to lokacin hanzali kuma ya kare da haka khidri yace hada faraqo baini wa bainaka tafiya ta zo karshe amma da sannan zan baka labari kafin mu rabu akan abin da ka kasa hakuri akan sa kuma an Allah madaukaki ya kai mu gobe sai mu ji labarin fassarar abin da ya faru tsakanin Khidir da Annabi Musa alaihi salam abin da muka bada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah mu dauka kiyaye mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh